al Wani wanda bai tikari na farko ma annabi addu'a yi dole ke sayan abinci ya ɓoye don ya tsada ya sayar annabi ce ba zai mutu ba sai Allah jarabce shi da kuturta in bai zama kuturu a duniya ba to bayan ya mutu an sa shi kabari a buɗe za a Allah mashi shi kuturu sai Allah jarabce da filasa abin da ke falafi ne ba zai mutu ba sai Allah ya gama shi da mummunan bala'i kan ya mutu ko kuma ya mutu bai da komai ko ya tashi lahira bai da komai tsinewa in kana da ko in ka san mutumin nan kayan nan boye su za shi sayar in kai da kun kayan na Allah ya tsine maka mai motan da ya tabbatar da kayan itikari ne aka tara ya ɗauke su yana kaiwa ana sayarwa Allah ya tsine motar nan ya tsine motar nan shi gani mutane ba su ga suna asara A kan wani sana'a ba su ganewa ba sana'a ba ne annabi ya tsine mai wannan yanzu ga an ta san sayan abincin nan babu iyaka ana ta ɓoye shi ana ta ɓoye shi ko gida ke gari ko sito ka bayar aka ajiye wannan kaya Allah ya tsine maka inji manzo Allah ka duba ce al hadis ka gani ba shi da amfani wai na uwa da ake ba yi da amfani mutane suna kallon wani alhairi ne ba ka mutuwa sai ka mutu da bala'in kana wani aiki ko rashin lafiya ko ka samu filasi ka kuma abun da kake da ka fi karfi da ya fi karfinka ka mutu kana kuturu ka tashi Allah ma filasi. abin da ake filasi shine duk ibarin da kai na duniya gaba daya ka tashi a lahira zero baka da komai shine filasi. ka duba cikin motar alhadis haka mai sayan wurare wannan gona ya sai wannan gida ya sai wannan annabi ya ce idan ka gaji da gona bashi ya koma dasira ka bashi ya koma ainihin daji nike da ƙasata wanda ya san min da ƙasata sai na mai shari'a lahira bai da kyau masu wannan sana'a ko sun ciri ba duniya lahira ba za su ciri ba ba masu wannan sana'a sai wuri ka siyar sai gida ka siyar duk mai wannan sana'a bai zuwa ko ina dama dama da mai masu daga ce to idan mutum ya gina gida sai sayar ya ce to shi da dama dama ka gina ka sayar to ladin gina ka ka biya baki da to ba mu samu samu jawo muna musulmai ba muka dauki ɗabi'ar arna muka yi wanda ke su ne suke yi masu tara abin duniya kuna da ji ban Allah ga da su jiya wanda shekara tamanin da biyu a duniya yana abin da yake yi wannan gonan Nijar wanda ke cewa babu shakka ainihin shi ya gane dukiya dai da wannan duniya aikin banza ne da kan shi yake faɗa kamin ya cika shekara tamanin daga duk abin da mutum ya bashi duniya sannan ya koma kai za mata tambaya a lahira sana'a fa akwai wanda annabi ya dayi akwai wanda ba da kai ba akwai wanda za ka yi su kuma sai ka san kansu ka sai da ake yin su ka iya su sannan ka yi idan baka iya ba ka yi za ka kashe kanka ina ba ku shawara yan au dole sun cewa zai sa shi ya sai mai kaya ne duk ya shi tsada ya sayar da Allah ko riban nawa zai baka kar ka sayar mai da kaya kuma kar ka sayar mashi in kuma kan kiya faruwa oh, Allah Allah zai yi yadda kuke so ka yi in ka mutu ma Allah yadda yake so zai da kai annabi ya faɗa aljalibu marzuqun wal mutakiru mal'unun wanda yake ya so kaya ganin su ana wahala na bishi ya kawo ganin su ya kawo ya aje aka ci annabi ya ce Allah kai mashi albarka annabi ya ce wanda ya sai abincin gari su ya kai wani gari ya sayar Allah ka tsine mashi annabi ko bai faɗi magana ta faɗi ƙasa banza akwai littafin na ma kai ma duk sana'ar abin shi in dai ba na ci ba ne wanda za a ci in dai abinci ne wanda ka sai su gero ne su dawa ne su maiwa ne ka koma baka da sana'ar sai shi bai da kyau yana ce sana'ar da aka hana domin kai duk kullum fata kake yi abun da ya tsada da sai da lakafa ne shi ma bai da kyau domin sai lakafa ne fata yake kullum ya yi mutuwa wani abubuwan da zuwa na wannan annabi ya tsara suna nan wani sana'a ne bakwai ta ya kamata musulmi ya dan kauce musu to shi yasa gani sai kun tara abin ya lalace sai kun tara abin ya lalace madadin da mako bincika ku ce wai me yasa kuke tara abu yana lalacewa ku gane daga sana'ar da kuka garwaya ne da halas da haram ko sana'ar da annabi ya hana ne ya shekara a yi kai ka zo kai abinka saboda baka san muhimmancin ta ba baka san haramcin ta bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yawa musulmi dole ne mu gaya muku wannan abin tunda annabi ya hana ya ce a daina ya ce a bari to barin ya fi alhairi ga mumini shin ba kai da sana'a sai au ka auna wallahi billahi la ilaha illa huwa an taɓa manzo Allah an ce mashi ana sana'a lahira annabi ce ba a sana'a lahira ce amma da za a yi sana'a lahira da 'yan wuta awo za su yi in ji muhammadu rasulullahi ya ce da 'yan wuta awo za su yi da 'yan aljihun din nan da suke saidawa za ka zuke an ce an tawai lita gaza an tawai lita gaza ba sani duk masu gidan manan suna cin mu ɗan mutaffifina alladhina yaqtaluna an-nasi yasawun wa idza kaluhum aw wazanuhum wa yunfasarun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin 'adhimin duk masu gidan man da suke tawar nan suna ci masu tawar mu da hau suna ci wani azaba suna kama a mai ne mai ne an tawaye a tauye ainihin digo-digo wanda ya ma abin ka ba shi salishan ka daidai ka sa a tsadar ka dama wanda zai siya siya wanda bai siya bari to ina kuɗin je shin ma kuɗin suke tara ina ya je me yayi in ba da wanda Allah ya bashi dama na ɗiban dukiyar shi na yi al'ayyuka alkhairi ba ne ta yi alkhairi ba wannan ma din ma dai yana sai da man nema shi shi bai ji daɗin abin ba iyalin shi ba su ji daɗi ba na kusa da shi ba ji daɗi ba na nisa ba ji daɗi ba garin su ba ji daɗi ba mai hawan dukiyar shi ta da amfani shi kanshi ya san ba ta da amfani gare shi ya san za a ƙona shi da lahira tun Allah ba ba shi dama ya shirya abu daga cikin dukiyar ya bayar ba wanda duk Allah ya bashi abu bai iya cewa ba ya san asara ya yi hallazi na amanu an bi kumin ma razaqnakum min qabl an hada kuma mautu wa kulu rabbi laula akhartani ila ajalin qari wa sadaqa wa kum nafsalin yanzu zaki ga mana dan uwan ya rasuwa yau ko me bari ina yake in gida ne babu shi in me babu shi iyaka dan suturan kawai za a muna a samu a wuce da mu gaba daya idan ka sa rai cikin kabari bayan kwana uku zai roƙi Allah Allah yana so in je kabari in gano jikin da na fito cikin sa Allah ya ce je ka leko sai tadda jini na fita a hanci da hanci da kunne da baki da dubara rai din tukunne ya shiru ya ce inna lillahi wa inna yanzu Allah cikin jikin da na fito kenan ya fara ya ce Allah ba komai tukunna bayan kwana biyar zai ce Allah bayan ƙara kwana shi Allah ban dama in je in leko inda na fita idan sai suke kawai ruwa jinin ya koma ruwan ciwo ya fara rubewa ruwa zai hito nan da kune da baki da dubura in ya kwana bakwai zai da shi Allah ban dama in je leko ko zai leko sai suke duk ko ina fat fat na cikin shi duk ya yanke ya yanke gaba daya bayan kwana rabin zai ce Allah ban dama in je in leƙo to na ƙarshen nan ne zai ce ya ke wannan jiki yau ina hannun naka yau ina jikin naka yau ina suturanka yau ina yanka da kabari yau ina gidanka da kabari yau ina matanka da kabari yau ina dukiyanka da kabari yau ina mulkinka da kabari yau ina wallahi ya kama kira kenan yana yi rai nan gaba da to shi gani zai koma yana kuka wurin Allah sana a kai shi cikin balik in na musulmi ne a kai shi cikin balik hoton wasu tsuntsaye da suke ainihin kiwocin aljanna shi kenan ya zauna wannan ƙasa ta gama da shi kenan me ya amaninka me ya rage maka da Allah ka je a kan abin duniya ka je ka tara abin da halaka da ka gaba da don ana kiran ka mai kuɗi mai kuɗin mi kai ka fara kuɗi ƙaru na bai ta yi ba yau duk abin da ake gina ƙasa duke shi ne yana nan ƙasa kullum sai ya yi zuwa ƙasa su guda gobe aka sayar tashin kiyama kuma ya mishi azaba da abin da aka bashi ku zauna ba tunanin komi illa kawai ya zauna ya ta kari. abu yau kaka kenan ana kwasan komai wai eh, eh, masara tana dubu sha uku har yanzu dawa na sha bakwai ainihin eh, shinkawa na sha shida ta faɗa mani ya za a yi gero ma haka masu kuɗi sun kawo sun gida mun yi magana mun magana a kira a yi shela ko a irin na da wani da ya zai a kwaso shi sarakunan mu ban san abin da ya shahe su ba ba ruwansu su ba su san ma nauyin da Allah ya dora musu ba billahi da zila ilaha illa sarakuna ba su da sun san nauyin da Allah ya dora musu wallahi da sun da ba su sarauta ba Allah ya dora musu nauyi mai yawa wasu ya ce su zaga har kasuwa wallahi da sanda aka ce su je kasuwa na rance da girman Muhammadu Rasulullah su je kasuwa biyu in sun ga inda za a toye mu da su bugi mutum in sun ga wurin kuma wurin shanu a su ce ba haka ake ciniki ba su ga shartab sai ya mata an tashi sannan su dawo gida haka sai na umar haka sai na ali yayi haka abubakar yayi haka usmanu yayi dan nabi dama ce inna hadha al ya yabda'u nubuwatan wa rahama wannan lamari ya hada da annabci da rahama fa sayakunu halifatan wa rahama zai koma halifanci da rahama su mai kuna mulkun wa jauran zai zama sarauta da zalunci haka manzo Allah ya faɗa gaba da ba su ma san ainin nauyin su ba yanzu kaga kamar yanzu wanda ke duk ƙauyen daga tannan ƙauyen garin in kai suka cutar duk kawon su da kambarin su da abin nan suka sai ka shiru wai sarki kenan aka sa shugaba bai tsare musu su ba bai tsare musu gonar da an samu abin aka gama inda ya gyaru yayi daidai aka sa shi ke sai a dauka sai a zo a kuma sa ainihin mutu a kashe Kwanaki a kashe wani yana nan wallahi yana nan kashe wani a suka yanzu na nan sun samu su gaba wani satin can wacan larba wajen sha hudu ya siyar wani ya zo dubu ɗari an ce bijima ma ya yan belin ga su ne kai tsaye su ne gaba su ne baya wanda Allah ya ji wala ladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami wa taquluna fariqan min amwalin nasi wa antum ta'lamun ya kowane ku bani gaskiya da Allah ku bar beli ku bar cin dukiyar mutane kuna ɗauka kuna kai masu hukunci don a danne gaskiya kuna cin dukiya daban-daban na mutane wai ku ba ku sani ba za ku gama da Allah shi yasa annabi ce idan za ka kai dan uwanka kabari don girman Muhammadu Rasulullah a bincika wane ne nan wurin kwanci sannan in za a kai wani in ka ji mutum banza ne ka je ka yi tsaye ka asa dan uwanka kusa da shi wata rana mai gidan kabari a misira yana ya gama gidan kabari ya kwanta kan kabarin sai mulki da mata guda biyu ɗaya na magana ɗaya bata magana ta ce mashi don Allah don girman Allah za a kawo ta mata nana, nan don Allah ka kabara za ta kabara kusurin ka sake mata kabara za ta kona mu gaba daya fasika ce ko ne koyo halka sai ga an zo da matan nan sai je gina masa kabari can ban gaba daya ya rufe wannan annabi na cewa ka roki Allah ya raba ka da mugun makwaci a duniya da mugun makwaci a lahira wannan suna nan akwai yaron da aka rufe a misira wasu yaya suka yi mawarkin shi yaron duka duka bai shekara hudu ne ko hudu ne ko biyar ne aka rufe shi amma insha Allah da dare yaya su da mawarkin gashi duk ya gora yana kuka yana ci a cire shi wannan gabari da sabi zuga wani malami ya ce a ji a tunai ko da aka tone ko yaron duk ya gora yau da ka sa ciya daga baya aka mulki da shi ya gode an sa shi ne sai a kawo mai shan giya ka sa kusa da shi mashayin giya to azaban da ake shi mashayin giya azaban ne ya ainihin fitini duwa da ke kusa da shi gaba daya shi sa in za ka je dan wanka kabari ka tambaya kabarin waye nan kabarin waye nan kabarin waye nan ka ka sa dan wanka na ga muke nan ka kuce ta yin wanku dukkan mu in mutu za ku mana ga don Allah kusan za ku samu shi za maka ci son sa malamai gabas kwarai saboda idan malami na gabas to na mu suna samun tabarruki rahmarsa ba su sa malamai yamma an san su gabas duk da wuri ke gabas su gabas gaba daya a kula wala wasu garuruwa in an san sana mutum da sharrinsa irin yan bele sauransu suka zama gaba daya ba su sa zuwa gabar ta musulmi gaskiya gaskiya to wanda ya mutu da mace zai da mai da komai suna cin ruwansa me zai sa kai sun yi tikarin nan duk ba su zama kabartar musulmi aka musu aka yi musu makabartar da ba a san su gaba daya amma ga an cuce masu amuri guda har da ma fi sa gaba na mutu da su ba wani tsawa mu iyaka dai kurun mutane ba san kawai ba illa kawai mulkin kawai amma abin zai taimaki rayayyu da matattu sun yi don su ya kamata su yi tsaye su ga cewa ana so in makabartar mu muna nan na musulmi to na rata na haka in makabartar mu na gabas na musulmi ta na tana nan yamma saboda gudun ainihin samun tashi hankali na musulmi amma ina da ana aiki kenan cikin gari dan yaro za a tashi gaba ne bai da komai da sana'a akwai mashi tudu ko wani abu bai san abin da ake rancin riba ba mai san duk bala'in ga namu da ya zo mana yanzu su ne an tara dukiya ba ta yin halal ba ba a cire mata ainihin zakka ba ga haƙoƙin mutane a kan gaba da me zai hana ko Allah ya turo mana malai su su dauka mu suna kashe duk dukiyar da ka tara ta yin halar aka cire mata zakka Allah ya rantsa annabi ya faɗa wannan dukiya bala bai samu ta